Sashen Hausa na studio Kalangwe su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan birnin Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 23 ga watan Fabrairu na 2021. a cikin shirin za ku cewa sama da mutane miliyan hudu da rabi ne suka jefa kuri'unsu a zaben shugaban kasa zagaye na biyu da ya gudana a ranar lahadi wato 21 ga watan fabrairu a kasar niger shugaban hukumar zaɓe na ɗauke da bayani a game da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi da aka samu daga ƙarshe masu ido a kan zaɓe na ƙungiyar sansad da sun yi bayani kan yadda zaɓen ya gudana a rahoton musamman na wannan shiri za ku shi wata matsala da mata ke fuskanta a game da al'adar mata masu farar kafa a jihar zandar. kawo rabin inin yau daga cikin kananan hukumomi 266 na Nijar hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta bayyana sakamakon zaɓe na wucin gadi na kananan hukumomi 259 ta hakan cikin kusan masu jefa kuri'a miliyan bakwai da ya kamata su yi zaɓe ta miliyan 465 ne suka jefa kuri'unsu kamar yadda shafin yanar gizo na Seni ya rawaito. ga karin bayani daga shugaban hukumar zaben metar isaka sunna euh, Zan ci gaba da karanto muku sakamako kamar yadda yake zo mana. A yau da safen nan mun samu sakamakon zaɓe na ƙarshe kamar yadda zan karanto muku. Waɗanda suka rage muna shine na jihar Maraɗi, da'irar Maraɗi ta uku da da'irar Maraɗi ta ɗaya a gundumar ɗan Isa da gundumar Karaha, jihar Zandar, gundumar Dan Taniya da gundumar Tasker, jihar Difa, gundumar Ingurti. Ba wai sakamakon zaɓe ne na wucin gadi ba, a'a ya shafi karanto muku sakamakon zaɓe ne yadda yake faɗo muna za a yi zama na musamman na ba da sakamako amma kafin haka hukumar zaɓe seni za ta ayyana lokacin da za ta ba da sakamako da kuma inda za ta ba da wannan sakamako na wucin gadi bayan a gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na biyu a ran 21 ga watan fabrairu a niger yanzu hankula sun karkata ga yin raskwana ta farko a jihar tawa kuma ya wakana kamar yadda ake bukata a jimlice in ji shugaban hukumar sani ta jihar falalu nasiru muhammad tsoho a zantawar shi da muktar hamadu zaɓe ya wakana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa tunda ba mu samu ba wani matsala ta wajen tsare-tsare kuma ba a samu ba wani tashi hankali tsakanin masu zaɓe kuma sakamako yanzu haka yana ta zuwa an yi wato zagaye ta kowane fanni hukumomi na zaɓe na jihar tawa amma duk a zagayar da muka yi mu muga ga wata matsala ba lalle mun samu korahe-korahe na wani bangare a harkar zaɓe to amma mahi yawa in mun bincika sai mu ga ba haka ba ne akwai inda ma muka tura polisai da jandarmomi cikin ƙasa azai sun tahi sun gano abin da ake hudi ba haka nan ba ne zagaye na biyu na zaben shugaban kasa na nijar ya gudana cikin mutunta ka'idodin kundin zaɓe na ƙasar da kuma cikin kyakkyawan yanayi daga dukkan bangarori wannan shine bayanin tawagar kungiyar ƙasashen yankin sahel da sahara sansad na kaɗan daga cikin sanarwar tawagar daga nasiru bako rifari. an samu masu duba zaɓe sansad sun duba sun kuma kula da waɗannan abubuwa kaman kayan aiki na wajen zaɓe kusantar mazaɓu da masu zaɓen da kuma rajista da aka yi amfani da ita ta wajen zaɓe an kuma duba buɗe mazaɓu a lokacin da aka ce haka kuma akwai siri lokacin jefa ƙuri'a akwai kuma mutane masu dubawa ma ejen ejen na fati an samu mata da yawa wajen wannan zaɓe akwai 'yan security abubuwan da aka ga cewa in an yi su za a gyara zaɓe a nan gaba a cikinsu akwai maganar rashin fitila ko electricity wajen zabe ƙungiyar ta lura da cewa mutane da yawa ba su yi amfani da abubuwan kare covid-19 ba a dunkule waɗannan abubuwan da aka duba so zaɓe gwargwado ya yi kyau kamar yadda ya kamata zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa a niger ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki a cewar cibiya mai sa ido a game da tsaro akan harkokin zaɓe ta mata da ake kira kozef cibiyar ta watsa mambobinta su 200 domin su saka ido a kan zaben a wurare daban-daban sun kuma fitar da wannan bayani yau da safe ta bakin madam garba maimuna wahirata da michel deji Gaba ɗaya mun gamsu tun da burinmu shine komai ya tafi yadda ake so cikin natsuwa. Gaskiya har zuwa yau muna ganin kwanciyar hankali kuma ya kasance muhimmin abu da aka samu. A ɓangaren halarta a cikin rumfunan zaɓe mun lura da an fi samun mata da suka kasance sakatarori fiye da mata shugabannin rumfunan zaɓe. Adadin matan shugabannin rumfunan kaɗan ne. Mun kuma lura da takardar da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta gabatar don a samu bayanai bisa kan adadin mata da na maza. Ba a yi aiki da ita ba a rumfunan zaɓe da yawa abun takaici ne shawarar mu ita ce 'yan takara da jam'iyyun siyasa su ƙara ƙarfin gwiwa ga mata masu fafutuka kan al'amuran zaɓe don ƙarfafa naɗin mata kan manyan mukamai da kuma tabbatar da bin doka akan girmama kason mata da kuma mutunta shi ga kuma 'yan takarar biyu muna sa kira na gaggawa domin su mutunta sakamakon da zai fito daga akwatunan zaɓe. Les résultats qui vont découler des urnes. ma'aikata 'yan kwangila na kamfanin kwaminaka da ke arlit da suka fara yajin aiki na sai illama sha allahu tun a farkon watan janvier na 2021 sun so tattaunawa tare da hukumomin arlit magajin garin arlit ya bayyana cewa an samu daidaito a kan batutuwa guda biyar magajin garin abdulrahman mauli ya yi wa usman umaru karin bayani wannan puan biyar puan na farko gwamnati in ta tsaye da aiki za a ci gaba da abin da ake cewa rds sai ya kimanin shekara takwas tara har goma ma ayyuka akwai su suka ce za su ɗauka yauni cikin su tirantan ɗin nan a yi musu formation na permi a ba su permi b c d e f suka ce za su ɗauka mutum ɗari a cikin su suka ce kuma za su ba da horo bisa haraka ordinateur excel da shi ma sun ba su plus arba'in gwamnati tana da wani project ɗin ta tarihi wani tallafi nan ma ta ce za ta diba da authority ta samu musu percentage musamman nasu wanda za su ɗora wasu furoji kuma ta biya banda shi kuma za a yi musu attestation kamar takarda ta yabo kuma kamar entreprise wadda ta kasa biyan droit lego ita kominak za ta ba entrepreneur ya biya ma'aikaci a takaice ga dai da muka samu ga kominak. A ranar Asabar da ta gabata ne aka kaddamar da shirin ODD Challenge Niger waɗanda Projen Tech Sahel da wato da Muke Sans Africa ke da nauyin gudanarwa. Wata haduwa ce ta makonni uku da ke da manufar karin ilimi ga mambobi goma na ƙungiyoyin farar hula masu aiki a fannin cimaka wannan aiki na faruwa ta hanyar sabbin dubaru da ke samuwa daga fasahar zamani domin cimma muradu na ci gaba mai dorewa na kawar da yunwa kwata-kwata daga nan zuwa shekarar 2030 adamu daɗe rafael muhammad basiru shugaban a yankin niger mali da burkina faso ya yi ƙarin haske Zaman taro ne na tsawon sati uku da zai ba da damar tattara ƙungiyoyin fararen hula goma da ke aiki bisa cimaka. Zai ƙara masu sani akan sabuwar fasaha da ke ba su damar ƙwarewa bisa fasahar zamani. A ƙarfafa masu gwiwa akan aikin su don haka ne wannan horo na farko zai mai da hankali ne akan dabarar fasaha ta zamani. Wannan zaman taro na farko zai baiwa ƙungiyoyin su samu sani waɗanda suke muke aiki a kai, kama tun daga masana, kamfanoni da matasa da mata da dai sauransu. A ranar Talata mai zuwa za a ba su horo a kan alƙaluma da muka tattara. Sannan akwai wani horo da ya shafi kirkira da ke ba su damar sanin makamar aiki da tsara kansu da kuma yi wa al'umma aiki. Euh, Wuraren jama'a a cikin manyan birane wurare ne na hutu ko kuma wuraren da aka maida tsanwa ta hanyar shuke-shuke inda mutane ke iya halarta domin su shakata duk da yake suna da muhimmanci ga al'umma waɗannan wurare na jama'a na kan hanyar bacewa kamar a birnin yamai misali halin da injiniya masanin gyare-gyaren makamantan waɗannan wurare wato alfa alhaji ibrahim adamu ya yi allah wadai da su a tattaunawar shi da nafisa adamu Les places publiques euh, Filayen shan iska na jama'a a cikin birni wurare ne na lumfashi na garin da kansa da kuma 'yan gari. Fili ne inda muke da wuraren kwalliyar birni inda akwai tsanwar ciyawa wuri mai kyan kallo kuma inda za ka iya hutawa. A birnin Yamai abin takaici ne yadda lokaci zuwa lokaci ana ta gugunta wajajen ana saidawa. Abin takaici a nan shine ba a wannan rabe-raben a cikin girmama ka'idodin tsara gari. Don yin haka dole ne ka gabatar da shawarwari ga kwamitin kwamitin tsaga gari wanda ke zaune a ma'aikatar tsaga gari da gidaje na ƙasa. Amma muna nan ga shiga wani ɓangare na sabawa dokar tsaga gari har ma da hasashe na ƙasa wani abu mai matukar muhimmanci. Kaga in aka ce babu wajajen sararin jama'a matasa za su tsunduma cikin hali maras kyau. Ƙasar Chadi ta sanar da cewa za ta aiko da sojoji 1,200 a yankin iyakoki na tsakanin Mali, Nijar da Burkina Faso domin yaƙi da mayakan jihadi. a taron ƙungiyar jason sahel da ya gudana a ranakun 15-16 ga watan Fabrairu a birnin injamena ne aka bayyana wannan sanarwa mazauna jihar talibiri sun yi marhabin da wannan mataki a hirisu da bubakar umaru A game da girka barikin dakarun soja na Chadi a yankunan iyakoki ƙasashe uku, ina tunanin abu ne mai kyau, saboda a yaƙi 'yan ta'adda ne. Abin nufi ƙasashen suna nan suna neman mafita ne, amma mu muna tsammanin ƙasashen kamata ya yi su sake wata dabara. Abin da muke so dai shi ne a kawo ƙarshen al'amarin da ke kawo tarnaƙi akan ci gaban ƙasar nan. Ina ganin abu ne mai kyau ya kasance an maye gurbin bataliyar Barkan da sojojin Jason Sahel saboda sojoji ne na nafiyar Afirka salo ne da ba a taba samu ba. Gaskiya makomar wannan sararin sojan zai kwantar mu da hankali da ma kasashen nan uku baki daya. Hallo sojan Faransa da ke anan muna gani kamar ba su nan ga aikin da ya kawo su tunda ana nan ana kai hari muna gani. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a zandar mata da dama na rayuwa a ƙarƙashin wani camfe-camfe da ake kira mata masu farar kafa ƙarfin wani al'ada a jihohin hausa na yin tasiri a rayuwar aure ta waɗannan mata komi al'umma ta shida wannan al'ada ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Mustapha Mamman Sani haɗa mana gungun Muhammad Dantani ya fasara. A cikin jihar Zandar, gusun maso gabas a ƙasar Nijar, wasu mata na rayuwarsu ta yau da kullum ne a kan wata al'adar wurin da ake ma laƙanin mata masu farƙafa ma'ana matan da ke ɗauke da rashin sa'a. Wannan al'amari ana fuskantar sani a kan ma'aurata da zamansu yake wargajewa a duk lokacin da mijin ya faɗa cikin wani bala'i. kamar yadda ga matan suka fuskanci al'amarin. Mata suna ga wahala kana amarya tahiya an ta tahiya ko ya rasa aikin shi ko rasa wani abu sai a ce ka kawar da kafa. Wani masoyi da ya so ni yana zamne a birnin Yamai yana aikin shi ya turo magabatan shi da su nemi aure na. Bayan wasu kwanaki sai uwayen shi suka turo da cewa an fasa wannan aure suka ce sun yi bincike wai ina da farar kafa. Na almu wani mijina a magariya suka taho zandar wurin siyasa sai aksidan a hanya kishi makwabciyata ta ce shekarar su wajen 20 da ta alme shi bai taba ba accident sai da ya alme ni iya aikin kwantara kuma sai aiki sai ya tsaya ya ce ta yi tun da ka almi wannan matar ta ka amarya ta kamu har a gida wannan nunin wariya da ake wa mata na da alaka ne da jajircewar wasu mazan ga tsanantar rungumar tabi'un al'ada a bayanin kiyasin jami'in ilimin zamantakewa maman sani rufa'i wannan al'ada an fi samunta musamman ga al'umma hausawa ko da yake abun yana ta karkatawa zuwa ga waɗansu al'umma har yanzu waɗansu wurare suna rike da wani al'adar tana wakana euh, yin imani da cewar akwai mata masu farar kafa wannan tamkar wata shirka ce da wasu ke yi wanda kuma wasu suke tsananin imani da shi wannan tatsuniya ce wanda ni dai gaskiya ba yarda da haka ba a gida guda wajen mata uku kuma abin ya kasance haka nan in ka diban maza kanan da kuɗin sai kuma abin ya ja baya. Wani Allah ramma ya nuna cewar yarda da hakan ɗaukar babban zunubi ne a cikin addinin musulunci Imam Sani Hassan. Musulunci ya yi hani da haka mata Allah ne ya halicce su basa iya muku wani abu mai kyau ko mara kyau. A wanga karni na 21 da dama suke matan da suke fuskantar wannan kangi na rataya musu masu biyu kafa. Madalla masu raro ƙarshen wannan shirki na Mauritania yau a huta lahiya.